da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC a kan mitoci 25, 31 da kuma 41. A birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ana iya kama mu a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya fm banda haka kuma ana iya jin mu kai tsaye ta facebook live a shafinmu na voa hausa ko kuma ta yanar gizo a voahausa.com masu gabatar da shirin usman ahmad safina ta sada sodangi tare da maryam bashir bagaji To masu sauraro yau ashirin ga watan Afrilun shekarar 2017 wato wanda ya daidai da ranar Alhamis za mu taɓo maganar cutar sankarau da ake fama da ita a ƙasashen mu ji shin ina aka kwana game da fatattakar wannan cutar shin ana samun nasara kuwa? matakan da kamar wuya su yi aiki a wasu wuraren duba da yadda wasu marasa tausayi har sun mayar da abin hanya azurta kawunansu ta karkatar da magungunan da aka samar domin yiwa bayan allah da cutar ta sama magani allah da ya sauwaka mana amin Sannan kuma za mu ci gaba da maganar da muka ɗauko a makon da ya gabata kan cutar daji ko cutar kansa a Turanci, wacce take kan gaba a cututtuka masu yawan haddasa mace-mace a duniya. Har muka nemi ji daga gare ku ko kun san cutar dajin da ta fi kama maza? game da tambayar da kuka yi na cewa ko akwai abin da muka sani game da cutar kansa to gaskiya ni kam sai dai in baku aron kunnuwa na da basirata domin sauraron abin da likitoci masana kiwon lafiya za su gaya mana. akwai amsoshin tambayar da muka muku a shafin facebook da twitter haka kuma sai tattaunawa da wani kwararren likitan da zai feɗe mana biri har wutsiya kan wannan cuta ta sankara da take kama maza sosai wato cutar sankarar karkashin mafitsara ko kuma daji wadda take kama maza saboda haka ku kasance da mu a shirin yau da gobe don ko kun amfana da mu na yau Tambayar mu ta yau ita ce a ganin ku matakan da aka ɗauka na yaƙi da cutar sankarau suna aiki bari mu je amsoshin wasu daga cikin ku. Sakon farko daga Mustapha Alkali Koko Musti mai Chelsea ya ce to yau da gobe matakan da kamar wuya su yi aiki a wasu wuraren duba da yadda wasu marasa tausayi har sun mayar da abin hanyar azurta kawunansu. ta karkatar da magungunan da aka samar domin yi wa bayan allah da cutar ta sama magani allah da ya sauwaka mana amin sai muzammil adamu jibrin ya ce yau da gobe yin rigakafi kawai ba zai magani ba har sai hukuma ta suka ido wajen yadda mutane suke yin gine-gine ba bisa ka'ida ba wanda hakan yakan sa a samu barkewa annoba iri-iri sakamakon rashin wadatattun tagogi da kafafen shan iska a gidajenmu aliyu adamu turabu ya ce assalam yau da gobe hakika matakan da ake dauka akan cutar sankarau suna aiki matuka domin mu a nan sai dai mu gode wa ma'aikatan kiwon lafiya ganin yadda suke kokari matuka. Sai Auwalu Adamu ya ce yau da gobe gaskiya mu dai talakawa ba mu gamsu da kamun ludayensu ba saboda har yanzu ba mu ji inda aka kai magani asibiti ba. Kaga kuwa dole ne mu ce ba mu gamsu ba da fatan mahukunta za su duba irin halin da talaka yake ciki. Umar Adamu Katagum ya ce salam yau da gobe ni a gani na matakan da mahukunta suka ɗauka a Najeriya akan cutar sankarau tabbas abin a yaba ne sai dai yana da kyau gwamnatin Najeriya ta ba da umarni a yi allurar rigakafi a duk faɗin ƙasar domin zafin fa yanzu aka fara da fatan za a ci gaba da ɗaukar matakan da suka dace ku tashi lafiya mun gode. Sai Sama'ila Ahmad Dukke ya ce yau da gobe tabbas wannan matakai ta wani bangaren suna aiki to amma matakan ba su cika aiki a karkara ba ganin kowane mataki na cuta idan za a fara ɗaukar sato daga birni ake fara shi amma ba daga karkara ba. Sai Aminu Fatakai ringin Allah ya sa na faɗa daidai ya ce hakika wannan mataki ya yi daidai da fatan za a ci gaba ƙauyuka da lunguna don shawo kan ƙarshen cutar sankarau. Sai Kabiru Aliyu Madrid ya ce yau da gobe matakin da gwamnatoci ke ɗauka a kan cutar sankarau yana matuƙar tasiri in har aka ci gaba da haka to shakka babu za a iya kakkaɓa cutar daga doron ƙasa. To sai kuma Ahmadu Abacha Macina ya ce yau da gobe matakan da aka ɗauka na shawo kan cutar sankarau tana aiki musamman a nan jihar mu ta Yobe saboda matakan samar da magungunan sankarau wadatacce a asibitocin ƙananan hukumar. hukumomin fadin jihar kyauta da gwamnatin Ibrahim Gaidan ta dauka da kuma agajin kungiyoyin lafiya na duniya. Shi yasa mu a nan jihar Yobe ba mu da matsalar cutar sankarau a cikin al'ummarmu. sai tanko hucu ya ce kwarai kuwa don matakin da gwamnati ta dauka game da cutar sankarau alhamdulillahi don mu a yankunan mu mun fara ganin saukin abin allah ya mana sauki sai kuma nuruddin musa ille ya sa hashtag yau da gobe kusan in ce matakan yaƙi da cutar sankarau da gwamnati ke ɗauka ba su aiki musamman a ƙaramar hukumar mu ta tsafe a jihar zamfara don wallahi lamarin siyasa ta shiga ciki inda zaka ga 'yan siyasa ne ake rarrabawa magungunan allurar rigakafin suna bai baiwa waɗanda suka ga dama hakan ya sa mafi yawancin gundumomin ƙananan hukumar ta tsafe ba su san ana yin allurar rigakafin ba sannan waɗanda suka kamu da cutar suna kwance a asibiti a wulakance ba su samun kulawa mai kyau a gaskiya mukan akwai matsala sai ali guda ya ce gaskiya ba yadda ake so ba saboda a wasu jihohi na ji ma'aikatan lafiya suna wawura magungunan maimakon a yi amfani da magungunan wajen yakar cutar sankarau ɗin ganin yadda cutar ke lukuma rayukan al'umma Sosai kuma Alhassan mai waya kan giwa ya ce, Fatan alkhairi ga daukacin masu gabatar da yau da gobe. Hakika matakan da ake dauka game da cutar sankarau mu 'yan Najeriya ba mu gamsu ba. Duba da cewa a kullum cutar kara zama wutar jeji take yi, inda take lako mai ɗaruruwan jama'a musamman arewacin Najeriya. A sabida haka muna kira da babban murya ga gwamnatin tarayya da jihohi da su canza salon yakar cutar. Sai Aliyu Yusuf Kari ya ce Assalamu alaikum yau da gobe matakan suna aiki duba da yadda kaga korafin mutane da ma ku 'yan jarida masu yayata cutar ya ragu sosai. Bugu da ƙari cutar ba ta yaɗu a sassa ɗaya na ƙasar nan ba sai dai mu gode wa Allah. Su kuma mahukunta da masana harkar lafiya su ci gaba da wayar da kan mutane akan yadda za su kare kansu daga kamuwa da cutar. Bashiru Imamu Ibrahim ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. To mu dai a nan jihar mu ta Zamfara ba za mu ce matakan suna aiki ba ko ba sa yi domin har yanzu sai samun ƙarin masu kamuwa da cutar kawai ake yi da ƙaruwar mace mace har ma wai mun ji ana faɗin wai wasu suna ɓoye magungunan suna sayarwa a bayan fage kai Allah ya sauwake. Sai DC Washington Mubi ya ce Assalam yau da gobe a gaskiya matakin da aka ɗauka na yaƙi da cutar tsankarau ya yi daidai amma wani hanzari ba gudu ba ya kamata a ce mahukunta suna ɗaukar matakin karta kwana akan irin waɗannan cututtuka masu saurin yaɗuwa a tsakanin al'umma tun kafin ya shigo cikin al'umma Allah ya sa mu dace. Sai kuma mu leƙa shafinmu na Twitter inda at Jamilu Muhammad G ya ce shawara ta ga gwamnati shine ta yi ƙoƙari ta gano masu sace maganin sannan ta hukunta su don masu niyyar yin haka a gaba su fasa. Sai Sani H. Harbau ya ce za mu iya cewa ba laifi daga bangaren hukumomi ina kira gwamnati ta hukunta duk wanda aka samu da laifin karkatar da maganin. At dan Fulani Mubi ya ce a gaskiya mu dai a nan babu abin da muka gani don a rediyo kawai muke ji ana ta faɗin rigakafin sankarau amma a ƙasa sam. sai daga ƙarshe a sa'idu katamma ya ce tabbas yau da gobe matakan yaƙi da cutar sankarau na aiki ganin yadda cutar ta lafa fatan mu dai allah ya kawo mana ƙarshen ta. to amin mun gode a ci gaba da aiko mana da saƙonni a koyaushe. haka ne ai muna son kuma mu je sakonninsu koda ko da yaushe hmm. usman ni da Usman da Safina ko da yaushe muna karanta dukkanin sakonnin ku ko da mu samu mun karanto a cikin shirin ba ko mm. haka yake tunda mm. tunda ba za a iya daukar duka ba eh, mm. Usman yanzu lokaci daga nan abun yake fitowa haka ne ba <laughs> um, Usman to yanzu me ka ji maganan su me ake eh. cika cike game da wannan eh da maganan yaƙi da cutar sankara mm. wato mm. abin ke faruwa a har zuwa sha bakwai ga wata uh, rahotanni abin da suka fito daga hukumomi na najeriya shine mm. cibiyar shawo kan annobar cututtuka ta najeriya na ci gaba da shiryawa na yadda ya kamata a shawo kan cutar sankarau da ta barke a najeriya tun mm. a watan disambar shekarar 2016 abin ya faru da lokacin ai bai muni bane sai a mm. wannan shekara to suna ci gaba da wayar da kan mutane don su san meye cutar yaya za su kare kansu da makamantansu yanzu eh, mutane nawa suka kawo eh yawa to yanzu daga daga dan tsakanin nan zuwa yanzu da ake mm. ciki dan 17 ga wata din an samu rahotannin wasu masu sababbin samun cutar kenan wanda suka kamu da cutar sun mm. kai dubu takwas da hamsin da bakwai sannan kuma guda ɗari bakwai da arba'in da biyar sun rasa rayukansu ma a takaice kuma da an ce daga eh. jihohi sun fito ne da jihohin zamfara sokoto eh. katsina kebbi niger state da mm, kuma yobe sai dai kuma a da yake kasan an ce rukunin wani nau'in nau'in C eh, din eh, eh. nan amma a jihar Yobe an ce mm. dai ba C din ne ba ya fito wannan da aka gano na dan makonni hudu da suka gabata ba mm, mm. yanzu haka akwai shirin kaddamar da gangamin wayar da kai tare da yaki da cutar ta sankarau a jihar Sokoto wanda za a fara daga Litinin 24 ga wata zuwa Juma'a 28 ga watan ga wannan watan. Eh to mm. bugu da ƙari kuma ita dai hukumar ta gwamnatin tarayyar mm. ah, sun masu samar da magana matakin lafiya kenan a matakin farko mm-hmm. kamar first aid kenan na eh. primary health mm. care centers din nan. To sun kudura aniyar raba magunguna yin rigakafi kai a ranar wannan bukukuwan da za a yi da na yaki da cutar. A wannan kwanakin za su rigakafin ciwon sankarau din sannan kuma eh, za su ci gaba da raba magunguna ga jihohin da wannan abin ya shafa mm. musamman kananan hukumomin da abin ya yi tsamari sosai. To jama'a sai a fito kan. Yawa a mm. fito a karɓi allurar sankarau a sannan kuma eh, bayan an yi allurar mm. a karɓi magunguna ga waɗanda ciwon ya riga ya kama su. Sannan kuma a kiyaye. To yanzu dai bari dai a ƙara jin wannan saƙon. Eh. Muna cikin wani yanayi na barkewar annobar ciwon sankarau kuma yana da muhimmanci mutane su san yadda za su kare kansu. A saboda haka ga Profesan kiwon lafiya na Balarabe Sani Garko. Shi dai ciwon meningitis ciwo ne da wasu ƙwayan cutar suke kawowa wanda yake yaduwa a mutane ta hanyar tari da su eh, atishawa da kisin wato hada baki da baki ko kuma an ko cokali a ce wani da wani ko dan stro da ake shan ruwa wani ya sha ya ba wani ya sha ko toothbrush ko kuma taba da ke wani masu yin taba sukan ba juna taba su sha to hanyoyin da za a kare eh, wannan eh, annoba a kare eh, mutane daga kamuwa daga shi shine na farko wanke hannuwa da kuma tsafta duk abin da mutum ya shiga ko ya shiga taron jama'a ko ya ci abinci ko ya fito daga banɗaki ko kuma wataƙila ya yi kuɗi da dabbobi to dole ya wanke hannun shi kwarai da gaske sannan kuma wanke hannun ya zama an yi shi sosai da sabulu sannan an gama a sa shi a kasan famfo ko wani ya zuba maka ruwa ka girgije hannun na biyu shine ana son mutum ya zama duk abin da zai ci ko zai sha ya zama nan nashi ne kar ya hada ya ci in ya dan gutsura ya ba wani wannan yana da mahimmanci a koya ma yara na uku shine ana so mutum ya zama da cewa jikinsa garko jikin sana da karfi sai samun wasu motsa jiki eh, isasshe ba ko mutum ya je ta gudu ba sannan kuma ya rika cin abinci wadatacce da 'ya'yan itace da su ganye da kuma wata kila samun abinci mai tsafta ba wanda aka ce aka rage an jima ƙara ba ana so kuma mutum ya zama na cewa in zai atishawa ko zai tari ya rufe bakinsa kila ko da dan tawul ko dan hankici saboda kar wanda suke kusa da shi shaƙi abin da ya tari to ina gan aka bi waɗannan abubuwan insha Allah za a samu kariya daga wannan cuta wanda kuma suke da yara akwai daga rigakafi da ake bayarwa ta shi wannan cuta na sankarau Allah ya mu dace. Likitoci mu ɗauki shawararsu domin muna wannan ciyon baya taba

wato a turance um, prostate cancer da tafi kama maza? Eh to sai dai kuma <laughs> babu wanda ya yi nasarar amsa ta daidai inda Sa'idu na Inna Rahamawa ya ce salam yau da gobe. Hakika wannan cuta ta kansa mai saurin kama maza wato a gaskiya wannan cutar annoba ce ga dukkan ɗa namiji sai dai sanin hakikaninta sai likitocin gaske da fatan Allah ya ba wa kowa lafiya amin. Sai Rashid Makaveli masu ya ce ni dai sunanta nike ji amma ba ni da masaniya a kanta kuma ina so a gaya min dalilin da yasa ta fi kama maza ba mata ba amma duk akasari na fi jinta wajen mata. Sai kuma Yahuza Abubakar Gora ya ce yau da gobe gobe ikon Allah. Sai in har kun faɗi mun ji saboda nau'o'in cutar suna da yawan gaske fatan mu dai Allah ya kawo mana ƙarshen ta a duniya baki ɗaya. Sai Muhammad Sule garin rijiya ya ce tabɗi jam da farko dai muna roƙon Allah ya raba mu da cutar kansa. Sannan game da tambayar da kuka yi na cewa ko akwai abin da muka sani game da cutar kansa to gaskiya ni kam sai dai in ba ku aron kunnuwa na da basira ta domin sauraron abin da likitoci masana kiwon lafiya za su gaya mana da fatan Allah ya ƙara wa gidan VOA albarka. Amin. To Malam Muhammad da sauran masu sauraron mu sai ku kasa kunnuwanku da kyau da muna tare da wani ƙwararren likita a fannin kula da cututtukan masu nasaba da mafitsara. Dr. Muhammad Ujudud Musa na cibiyar kula da lafiya ta gwamnatin tarayya a Katsina. Assalamu alaikum. Eh, barka da shigowa da safina dukanmu. <laughs> To likita kaji um, bayanin masu sauraro a makon da ta gabata mun musu wannan tambayar inda ba wannan eh. ba su ba su sa'a tambayan eh, ba suka yi nan muka yi nan haka <laughs> to da farko dai mm, da farko menene wannan ita prostate din to prostate dai wani tsuro ne da ana hada dan adam da shi kuma namiji kawai yake da shi a jikin shi wani abu ne wanda yake kamar tsoka ce da kuma gland da yake tsakanin mafitsara da kuma bututun da fitsari ke fita daga gaban ɗan namiji sannan kuma kowane ɗan adam namiji yana da shi mata ba su da shi su Allah da halice su da shi ba suna da wani abu mai kusa kama da shi da ake ce masu kenneth gland mm. kuma shi wannan abun yana taimakawa wajen wajen producing semen wato abin da ɗan namiji ke fita da shi wajen tara da iyali mm-hmm. sannan kuma yana da wasu ayyuka sosai a cikin jikin ɗan adam amma mafi akasari wannan gland na prostate yakan samu rashin lafiya kala-kala akwai wanda yakan samu ɗan adam eh, idan yana lokacin yarinta akwai kuma wanda idan mutum ya dan fara girma na lokacin yana yarinta shine idan kamar lokacin ya same shi da ake ce mishi prostatitis wato kwayan cuta kama bakin wannan tsoka da ake cewa prostate ta mm. kama shi su sa kumbura ya dinga ciwo mm. wani lokaci kuma yakan girma ne saboda shekaru mm. da kasance ɗaya namiji yana da wani sinadari da ake cewa testosterone ne yake sa wannan gland na prostate ya girma so idan ya sa ya girma sai ya matsa hanyar fitsari sai ya janyo matsala wajen fitsari sannan kuma akwai abin da zai iya faruwa especially idan mutum ya kai shekara 65 zuwa abin da ya sama shine cutar kansa ta kama shi wanda ake ce ma prostate cancer sannan ita wannan prostate cancer din abu ne wanda babban dalilin da ya sake ake samuwa da shi shine wannan sinadari na testosterone da Allah ya halitti ya namiji da shi saboda shi ne yake taimakawa wajen canza testosterone din zuwa wani dihydro testosterone wanda mm. prostate gland yake amfani da shi mm. to idan hakan ya faru sai a zo a samu abin da ke prostate cancer sannan kuma akwai yanayin cin abinci akasari mutane masu yawan cin abinci mai kitse hmm. mai kitse sosai da sosai shi ma yana ɗaya daga cikin risk factors da yake sa iya samun wannan cuta ta prostate cancer hmm. sannan kuma akwai bayanai da bincike-bincike da suka nuna cewar amfani da selenium wani makamashi ne da akan same shi a cikin ya kuriga su gyaɗa da sauransu yakan mm. taimaka wajen rage kamuwa da wannan cuta ta prostate haka mm. kuma vitamin d wanda abu ne ake samu wata hanyar rana da kuma kamar su madara haka yana taimaka kwarai da gaske wajen rage wannan risk din. Yawwa likita eh, nake gani aka ce wai eh, shi eh, ita mm. wannan prostate cutar daji na prostate ya fi kama mutane da suke zaune inda babu ba a samun rana sosai kuma sai kuma aka ce kuma ya eh. fi kama bakaken mutane me ke sa mm, haka mm. eh nasaban shine idan mutum yana zama inda ba rana sosai kun ga babu sinadarin vitamin D kenan saboda ai daga rana fata take amfani da hasken rana a samu nan vitamin D sannan kuma akan same shi kamar yadda nake a nauyin abinci amma dalilin da ya sa baka fata suke samun shi mafi akasari shi kuma yana tare da wani nau'i ne da ake ce ma genetic uh, predisposition a halitta bakin mutum da Allah ya halicce shi akwai wani abu da ake ce ma simic oncogene shi simic oncogene wani sinadari ne da in ya juya sai ya sa mutum ya samu ita kansa ɗin kanta sannan kuma akwai wani shi ma abu da ake ce ma p53 an fi samun shi a mutanen mu baƙaƙen mutane shi sanya ma mutanen afirka da suka je suka zauna amerika ya mm. ma fi yawa a gare su da mm. kuma mutanen na baƙan fata eh, an fi samun shi haka mm. to likita kamar daga shekaru nawa ake tunanin cewa za a iya kamuwa da wannan cutar yawa kamar shekarun da na ce yawanci yakan iya fara daga shekaru 65 abin da ya sama amma wani lokacin idan ya zo ta gado yana iya gadon predisposition a same shi kasa da shekara hamsin ma sai mutum ya same shi ya hmm. kamu da shi amma mafi akasari shekara sittin ne sittin da biyar zuwa abin da ya sama hmm. don akwai wani bincike da ya nuna kashi wajen tamanin na mutane da suke shekaru casa'in da ah. aka yi postmortem wato bayan sun rasu aka duba prostate ɗinsu suna da prostate cancer. Hmm. Hmm. To to to. Hmm. shekaru yana da mahimmanci sosai. Eh, to to amma gashi akwai wani daga cikin masu sauraron wanda ya ce uh, Usman Ji Jibril Funtuwa ya ce uh, yana da tambaya ne game da gamsashen bayanin wayar musu da kai da maganar wannan cewa abinda muke son mu alakanta shine yaya alamu ah. yake misali dan akwai wani ma a cikin masu sakon cewa shi bai ma taba jin wannan cutar ba mm. eh wai sai yau ya ji kawai ana mm. ana fadarta wani Usman Jijibiran din ne oh, eh. Eh, haka ne alamun wannan matsala ta prostate cancer yawanci yakan fara ne da matsalan fitsari mutum ya kasance yakan tashi zai fitsari fiye da kima Mm. wani lokacin da dare ya tashi sau hudu sau uku sau biyar mm. har sama da haka wani ma sau goma ko fiye da haka mm. sannan kuma ba a cikin jama'a sai ya je fitsari duk awa biyu sai ya fitsari ya taime shi sai zai ya fitsari sannan kuma wani lokacin za a ga kafin ya je ma ya fitsarin sai ringa kubce mishi sannan kuma gashi yana so ya fi tsarin ya je zai amma in ya tsuguna sai ya zo tsarin ba karfi mm. sai ya yi yunkuri sannan tsarin sai ya fito mm. so waɗannan su ne wasu matsaloli da ake iya fara lura da su mm. na cewa to wannan matsala ta prostate kansa ta zo eh. amma kuma kamar da na ce akwai wani abu da ke kama bph shi ma ba dai kansan bane dan wanka da shi ma na iya fitowa da haka amma idan na eh. a ne lokacin kuma ana iya samun ciwon baya sai mutum ya ji ku shi yana ciwo yana riƙewa sannan kuma za a samu dangin sirama su mutum jini ya ka sa a jikin shi mm. sannan kuma da wasu matsaloli daban wani lokaci haka fa za su iya kumburi eh. idan ciwon kansa ya mm. fara watsuwa eh. wani ma kuma su zo har ya sa kodoshin shi ba su yi aiki ba eh. saboda wannan watsun da ciwon yi eh to kafin mu je kafin mu je ga kila yanda ake a kare kai da mm. makamantansu shin misali da kai maganan fitsari kaga yanzu misali mai sauraro zai ce to ai to zai gane misali sau nawa ya kamata kila ake sa ran mutum zai iya jin yana jin fitsari a rana misali yawa to kaga a rana mm. normal lokacin fitsari ya danganta da yawan shan ruwan mutum amma mutum zai fitsari duk bayan awa uku uku a rana wannan ba matsala ba ne mm. amma dai a ce duk bayan awa biyu a rana mutum na tashi fitsari to shi ne matsala haka da dare mm. mutum zai tashi fiye da so uku wannan matsala ne akwai matsala tare da wannan al'amura sannan kuma mutum ya je ya ga wajen fitowar shi karfin ya ragu to sun ce akwai matsala tare da wannan al'amura hmm. to uh, likita Um, ya ake gwada um, uh, gane hmm. mutum ya kamu da wannan cutan wani irin gwaji ne aka hmm, tanada bayan alamomi kenan hmm. yawa gwajin kala-kala ne na farko dai idan mutum ya zo asibiti da irin wannan matsaloli na fitsari akan duba shi za a duba jikin shi a tambaye shi sannan kuma sai a yi examination za a sa hannu wajen wurin bayan gidan shi za a duba za a ji ya shi wannan prostate din mm. ko ya kumbura sannan kuma in ya kumbura za a ji ya kumbura ne ba ya kumbura kawai kumburi ba zai kumbura eh, daban-daban kamar irregular haka mm. sannan kuma zai zama mai tauri wani lokacin kamar dutse mm. sannan kuma an taba za a ji shi ya kumbura ya yi kullutu kullutu haka sannan sai a je sai a yi awo wani awo na sinadarin jini da yake cewa ma prostate specific antigen mm-hmm. shi sinadari ne da yake prostate yake producing da yawa akasari bai kamata ya wuce eh, sufuli zuwa hudu ba a jikin adam amma akwai alamar prostate cancer don auna jinin sai a ga sai kamar wajen goma ma ko fiye da haka sannan kuma akwai hoto da ake na ultrasound da za a duba sai a gan shi ya kumbura a ga kuma ya yi alaman ya taba wannan eh, structure of the shi. So ma sai wannan shi ne sai a gane. Eh, akwai kuma sauran eh, gwaje da ake na CT scan, MRI mm. da sauransu wanda ana so a tabbatar da ina ya je je ina ya tsaya da sauransu. Mm. To, to amma eh, misa, misali uh, yawanci ka ga cewa uh, in an ce ga, ga, ga wannan alamu duka, duka da ka faɗa namiji misali ko kuma in ce mutanenmu za su iya ko suna yin tunanin su ce basir ne ka san yawancin mutanen mu da yadda da magana basir da an ji abu da ya shafi mm. baya ko wurin bayan gida sai ka ji ana tunanin basir mutanen mu kana ga suna daukar basir a matsayin eh, wannan ciwo a matsayin basir ne kila eh suna sosai ai saboda za su dinga ganin kaman abin da zai janyo matsalar fitsari ko kuma raunin gaba na dan namiji sai su alakanta shi da basir sai an zo asibiti ne an bincika sai a ga shi ga cutar da ke damun su Eh, mm. na eh. eh, shi yasa a nan sai ce to da mutum ya je wannan matsalar da mm. akwai abin da ake ce screening mm-hmm. wato shine hanyar tantancewa da bincikowa tun kafin ma bai nisa mm. sai a duba a gani oh. ya ce ma wadda shekara kuma wanda yake tarihin da uwan shi wannan cuta ta prostate cancer layi na ɗan <laughs> Eh, yawa kana jin mu sosai eh, yawwa to na ji yayi warware eh, um, uh, game da gwaji din na ji kama ake cewa wai kamar akwai dan hatsari tattare da irin kaje kaje gwajin da wuri sai sa ake ce a bari mutum sai ya kai ko su shekaru tukunna menene a cikin haka ne saboda ai ita ce ita ce kasari oh. ma aka ce lafiya mm. mafi yawan ta su mutu ne ta wata hanya ba ta hanyar wannan cutar daji ta kasar ba so idan aka ce za a gwada tun da farko haka za a sa mutane cikin tashi hankali na wanda bai ba gaira ba dalili kamar yadda eh, aka sani sannan kuma tunani da tsoro da tsoro da zai a mutane ta ya zuwa musu matsala saboda mutum sai ya shekara da shekaru da shi bai ja mishi bai wata matsala da farko ba eh. to shi saboda gwaje-gwajen da bincike bincike da aka ga cewa ya fi kamuwa da wajen shekara 65 ɗin mm. zuwa sama ke mm. sa aka ce to bar ai haka. To to da kyau a dan jinkirta din. Eh da farko mm. azu likita kai naji kaman kai magana kaman sun ci eh, ana son a dinga cin kaman gyada haka. Kaman ya ce a wani sinadari ba. Okay eh to kaman wani abinci ne wanda kaga yanzu da kwai shi a wuraren mu da mutane kaman za su dan ba da hankali ana dan ci kila zai dan rage abuwa a wuraren mu kama akwai gyaɗa akwai kuriga hmm. sannan kuma akwai sinadarin lycopene hmm. lycopene shi ma ana samun cikin dafaffen tumatiri hmm. kaman ketchup haka kaman tumatir an yi miya da shi mm. so wannan in mutum ya kokari yana cin wannan yana ɗan shan su madara haka mm. da kuma ya dan fita wajen hasken rana mm. in Allah da zai samu kariya daga wannan cuta ta prostate cancer a dinga yana shan hantsi kenan to daga karshe likita <laughs> yaya mutum zai kara ka bayyana waɗannan eh. amma ya mutum zai kara kanshi daga wannan cuta wani irin tsantsar kariyar kai eh. yawa kariyar kai shine mutum ya kokari ya bar wannan abubuwan da ake ce risk factors wanda suke iya jaza abin ya faru ko kuma ya haɓaka hmm. kin ga dai magana shekaru da zama ɗan namiji mutum ba abin da zai iya game da su hmm. amma sauran abubuwan mutum yana iya wani abu da su kaman shi wannan akwai abin da ake ce ma vasectomy na mafi yanci babu irin shi a afirka wanda ɗan namiji zai je a mishi aiki da ba zai iya haihuwa ba mm. to wannan yana jaza prostate cancer rubuce-rubuce da yawa sun nuna haka mm. sannan na biyu eh, mutum ya rage cin nama mai kitse ko mm. kuma abu mai kitse inda shi ma dama an san shi da janyo wannan cuta ta prostate cancer sannan na uku kuma mutum zai dage ya rinka yin exercise exercise ma gwaje-gwaje da bincike da yawa sun nuna cewa yana da mahimmanci sosai wajen kariya da ita wannan cuta ta prostate cancer sannan kuma haka amfani da kamar yadda na ce su tumatiri din nan amma da faffan shi mm. to haɗin miya ke na irin tamu ta gargajiya tana da amfani matuka mm, wajen rabuwa da wannan ko kuma mm. kariya ga matsalolin cuta ta prostate cancer <laughs> sannan kuma akwai abin da ke ce ma secondary prevention shine wanda dan a gane ta da wuri domin a gane ta da wuri ana iya magani da zumma a samu waraka gaba daya shi a cire shi kan shi prostate ɗin gaba ɗayan shi ta hanyar abin da ake cewa radical protectomy mm. a yi oh. operation a cire shi gaba ga wanda dai ba shi da tsoron eh, ga wanda ba shi da fargaba zai iya zuwa ya gwada kenan <laughs> eh. to likita mun gode kwarai mun gode sosai dr muhammad ujulur musa mun gode Yawwa <laughs> to lalle ka yayi bayani sosai eh kuma akwai bayanin da na cewa gwadawan jirkita da kyau amma wani lokaci eh ka je da wurin kuma in ka cire tsoro yana da kyau tun daga wari a gane shi ba mm. to da masu sauraro da fatan kun amfana da shirin mu na yau kuma in kun yi eh. kar ku ce kuna iya isarwa ku yada shi kowa ko sauran mutane kowa ya kare da wannan to yanzu a madadin ni Usman Ahmad Kabara ta Sodangi da Daniel Brown da ya hada mana sauti da ma injiniyan mu na yau da ma ah, Ibrahim Jarmai da ya hada mu ta Facebook live ni Maryam ke cewa assalamu alaikum yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Ina mawaka yau ban manta ba. Yan siyasa kuma kun ci gaba. Maza da mata yau sai ku yi duba.